الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصلاة الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من انتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم جهنم يسلاها مسموما مذكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء ربه وما كان عطاء ربك محظورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتسبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء يومئذ خير مستقرا وأحسن مكيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allah ya sa inda ya tafi ya fi inda ya bari kuma inna fi zalika la'aya Allah madaukakin sarki ya sa mutuka da imani a daidaita sahu ina a bashi a sama kuka dan matsa da dudu Allahu akbar الله أكبر الله أكبر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 Unwanin huɗubarmu mu insha Allahu shine wato kowa ya san cewa muna cikin jarrabawa sannan to da haka ta kunshi jawabi na fa'idodin da ke cikin wajen Allah subhanahu ta'ala ya jarraba ɗan adam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta kuma daidaita abin da ya halitta din sannan ya kaddara kowane irin abu ya shiryar da shi yadda ya kamata a shiryar da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake sa ɗan adam dariya sannan shi ne wanda yake sa shi kuka idan Allah ya kawo maka abin da za ka yi kuka babu mahalukin da zai iya sai ka yi idan ya kawo maka abin da za ka yi dariya ba wanda ya isa ka kuka wanda yake jarraba ka ya saka ka cikin musibu sannan kuma shi kaɗai ke iya yayi maka musibin lokacin da ka shiga cikinsu wanda yake faɗa kuma maganarsa gaskiya ce ya ce fa'ammal insanu idan maktala rabbuhu ɗan adam da kake ganinsa idan ubangijinsa ijarraba shi fa'akaramahu ikarrama shi ya ba shi kowane irin matsayi wana amahu ya masa ni'ima to a lokacin ne sai ya dinga cewa ubangiji na ya karraba ni wa amma idan amma idan Allah ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu ya ƙuntata arzikin ya zamanto rayuwar akwai wahala wani daga nan zaka ji yana cewa fa yaqulu rabbi ahanan ubangiji na ya wulakanta ni da bayarwa da hanawa dukkan su jarrabawa ce daga wajen Allah wanda aka bashi jarrabawar da aka yi masa a gani zai yi godiya wanda aka ba shi jarrabawar da aka yi masa a gani zai yi haƙuri ko ba zai ba wasu an ba su sun kasa gore ma Allah ta hanyar da ya dace wasu an hana su kuma sun kasa haƙuri ina godewa ina yaba ma Allah subhanahu wata'ala yabo irin na masu godiya ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ya kwararo mana ni'imominsa na fili da na boye akan ainihin wato halittunsa ga baki daya ina shaida cewa annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne shine mafi alherin duk wanda ya gode wa allah a doron ƙasa akan ni'imomi sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mafi alherin duk wani mutum da ka san a doron ƙasa allah ya jarrabe shi ya yi haƙuri kullum muna faɗa wa mutane muna cewa son Allah yana da bambanci da yadda ɗan adam yake son ɗan adam ɗan uwansa shi ɗan adam idan yana son wani to ƙa'idarsa kada ya bari wani abu ya shafe shi amma shi Allah mizaninsa ba haka yake ba mun riga mun sani cewa Allah maɗaukacin sarki a sama da ƙasa ba shi da mutum ɗaya-ɗaya ƙwallin ƙwal wanda yake yadda da yaddarsa ya fushi da fushinsa ka bi shi Allah ya baka lada ya saka aljanna ka ki shi Allah ya danna ka wuce ya fushi da kai sai annabi Muhammad amma tare da haka mu kalli irin matakin da yake to na jarrabawa Anan wajen cikin mu duk wanda ya taso da mamashi da baban shi ya girma da su ya san irin ɗaukin da iyaye ke kawo ma 'ya'yansu a lokacin da suke buƙatar ɗauki amma sai ga wani mutum wanda Allah madaukakin sarki a sama da ƙasa ba shi da kamarsa sai ga shi tun kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauke babar taka idan aka ce baka da uwa baka da uba lokacin da kake da kakanni za ka ga kakannin suna nuna maka soyayya ta ƙarshe kakan shi wanda ya ɗauki kulawa da shi abdulmuttalib sai ga shi yana da shekara biyu bayan ya kula da shi shekara takwas sai ga shi ya koma zuwa ga Allah a lokacin duka shekarun annabi shekara takwas a duniya wanda a ƙa'ida kasancewarsa ɗan gata a wajen Allah to amma auni in dai irin na mutane ne su ya kamata a ce duk wani abu mara kyau kada ya shafe shi amma tsarin ba haka yake a wajen Allah ba haka annabi ya taso har mutuwa ta zo masa a haka tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin wato da iyalan gidansa masu tsarki da sahabbansa zaɓaɓɓun Allah masu jin tsoron Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare su har zuwa ranar sakamako bayan haka ina muku wasiya ya ku mutane da kuma ni kai mu ji tsoron Allah domin babu wani alheri ga rayuwar ɗan adam ko wani gyara ga mutane in ba da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba mu sani cewa diyar da ɗan adam ya samu ci gaba wajen binnanci da wayewa da kuma amfani da wasu hanyoyi na samun ilimi na ci gaba ta wa'annan hanyoyin sidajin banza ne matuƙar tsoron Allah ba ta kasance shi ne guzurin da za ka yi wa kanka ba zuwa gobe alƙiyama. Allah maɗaukacin sarki yana faɗa mana yana cewa wata zawwadu ku yi guzuri amma ku sani guzurin da ya fi kowane guziri shi ne tsoron Allah duk abin da kake yi a rayuwar rayuwarka yanzu wannan bawan Allah da muka yi masa sallah sannan muka ɗaga hannu muka ce Allahu akbar da za a ba shi dama zai yi magana zai faɗa nan gurin zai ce dukkanmu ba mu san cewa Allah yana da girma da gaske ba shi da ya samu kansa a wannan yanayi shi ya fi kowa sanin haƙiƙanin girman Allah to za a tafi kaga Allah ya taimake ka kai irin wannan mutuwar a cikin masallaci da ramadana ba kai buɗe ba ce ba an kira ba sai dai mai masa fatan alheri ba Allah ya sa inda ya tafi ya inda ya bari Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana yana cewa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ba mu taɓa turo wani annabi kafin kai ba amsa ga maganar da kafirai suka cewa annabi wannan wani irin annabi ne a ce annabi yana cin abinci ya je kasuwa Allah ya ce illa ya la ya'kuluna na taama fati manzannan nan suna cin abinci sannan wa yamshuna fil kuma suna zuwa kasuwa waja'alna Allah ya ce mun sanya ba'dakum li ba'din fitnatan sashin ku ga sashi jarrabawa ne Allah ya ce zan gani a tasbiru za ku yi hakuri kuwa wa kana rabbuka basira Allah yana gani yayin da wani ya zama jarrabawa gare ka za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بكر بن الفرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي الكتاب الجامع لأحكام القرآن yake cewa ai inna duniya wannan duniyar da muke ganin ta gida ne na wato bala'i da kuma jarrabawa Allah madaukakin sarki yana nufin ya sanya sashen bayi jarrabawa ga sashi akan gabaki ɗayan mutane idan kana musulmi Allah ya jarrabe ka da wanda ba musulmi ba kafiri sannan idan kana da lafiya Allah ya jarrabe ka da wanda ba shi da lafiya idan kana mawadaci Allah ya jarrabe ka da talakawa wannan haka yake shi yasa kullun nake faɗawa masu hali wanda Allah ya ba su ku yadda da jarrabawa kai Allah ya baka kuɗi ya samu wani bukata ya to kai ka ɗauka ka bashi idan Allah ya ga dama baina ashiyatin wadu haha yana iya juya abu a karbe daga hannunka a ba wani kuma a sa maka bukata kuma wallahi dole sai kaji Allah yana iya yin haka da haka Allah ya jarrabu sashi da sashi ya jarrabu masu shi da mar wal faqir sabir talaka mai hakuri a jarrabe shi da ainihin wato mawadaci yace ma'anar wannan shine kowanne daga cikin mutane abin gwadawa ne da abokinsa da aka mawadaci za a jarrabe shi da talaka akwai wanda in kana da wadata kana ganin shi ya taho gurin ka kasan Allah ya jarrabe shi ka ne ya gani wata mu'amala za ka ko ba za ka ba shi ba to ka faɗa masa magana mai daɗi ƙaunin ma'arufin Allah ya ce wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha sannan wajibi ne gare shi ya taimaka masa kada ya masa izgiri sannan talaka za a jarrabe shi da mawadaci a gani shi kuma ya zai sannan jarrabawar da za a yi wa talaka da mawadaci kada ka kuskura don ba ka da shi ya zamanto kullum kai kuma hassada kake da bakin ciki wani ba ma bakin ciki ba har da jahannamin ciki kwana yake kuma tun da dai shi bai samu wata kowa ma ya rasa a fasa kowa ya rasa kaske haka tsarin Allah ba zai tafi haka ba wani zai samu wani zai rasa haka za a yi saboda haka sannan kada ya ainihin wato riƙa daga dukiyarsa sai abin da aka ɗauka aka ba shi, sannan ya yi haƙuri kowanne daga cikinsu akan gaskiya kamar yadda al'imamu da haka yake cewa shin za ku yi haƙuri akan gaskiya ma'abuta jarrabawa suna cewa don me aka ba mu ainihin wato lafiya sannan ma'abuta A rashin lafiya in ya ga wani lafiya a zai ce o oh, ko mai ma ka kalli wani wataƙila ma wannan ba daidai yake ba amma kalli lafiyarsa lau amma shi ga shi kullum fama da rashin lafiya yake sannan makawu in ya ga mai gani zai ce o oh, ko mai ma Allah da wani da wani da wani duk suna gani shi bai gani ya ce haka nan ma abucin duk wani ainihin wato aibu yake ya ce shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka keɓance shi da karamci na annabta to jarrabawa ne ga mutanen da suke masu daraja na kafirai a kowane zamani dan da annabi Allah ya aiko shi akwai wanda suke ganin ma cewa dan mai Allah da ya tashi ya rasa wanda zai aiko sai maraya ga kinkima kinkiman masu kuɗi a makka ga bunu mu gira saboda tsabar kuɗinsa ma sai da Allah ya ce an kana zamalin wa bani saboda tsabar kuɗinsa sai da Allah ya ce zarni wa man yukazzibu wato zarni wa man yukazzibu sai da Allah ya ce zarni wa man yukazzibu bi hadha hadisi tale ne da wanda yake karyata wannan hadisin zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu suka ai in Allah na so su buga kinkima kinkiman masu kuɗi kuma har gobe akwai wanda yake sune ma'aunin su musamman in suna ganin sun taso tare da kai sun san ka don gaskiya ce to suna zanen cewa ba cancanta ta fito daga bakin ka ba daga bakin wani ya kamata ta fito da haka sai zamanto hakanan malamai da kuma masu hukunci adalai za ka ga cewa idan akwai wanda suke rike da mulki azzalimai to za ka ga in an samu wasu sun yi ƙoƙarin kwatanta adalci to waɗanda ke so sai sun kwatanta adalci wanda ba sa son gaskiya za ka ga kullum barazana suke yi gare su yace ba ka gani zuwa ga faɗin Allah da suka ce don mai ba a saukar da wannan ƙur'anin akan wasu mazaje daga cikin mutane guda biyu ba da haka ya kamata mu sani a cikin jarrabawa da gwadawa da Allah ke mana da musibu da bala'i akwai hikimomi da wasu fa'idoji wataƙila wani zai ce me to hikima ta farko da ke ta Allah ya kawo abubuwa ya jarraba mu da su na farko shine irja'ul ibadi ila Allah ana buƙatar bayi mu koma zuwa ga Allah ne shi ita ce hikima ta farko a jiya wani ya same ni kan maganan kasuwa da ake ta rushe-rushe misali mu ɗauki wannan kasuwan ta royal 'yan kasuwan in na faɗa ta yi watakila labarin da ya bani haka yake labarin ya zamanto ba gaskiya ba ne to haka za ku ga Allah ya jarraba mutane shugabanni masu kirki da marasa kirki ya jarrabu mutane talaka, masu kirki da marasa kirki wani abu ya faru ya bani mamaki wata yarinya cikin kwanakin nan ta zo na san tana da matsala mamar tana da matsala sai na ɗauki kuɗi 10,000 sai na bata sai na ce ta ba mamarta dubu uku ita ta yi amfani da 7,000 to da mamar ta zo daga baya da na tambaye ta sai mamar ta ce yarinyar dubu biyu ta bata ita ta riƙe dubu takwas kuma uwarta ce uwarta ta haife ta ba sai dan al'umman mu gejinta ya kai ga ɗan da ka haifa a bashi saƙo a ce ya kai ba sai wani abu ya tsaya a hanya don Allah ya za a yi ya za a yi to shine ne yake ce min wayan nan wanda ke kasuwan nan wanda suke ganin cewa shi wanda ke kan mulki yana zaluntar su ya ce da shi da su duk zuciya iri ɗaya ya ce saboda mutum ne za a ba shi rumfa a kasuwa a ƙa'idar kuɗin gwamnati naira dubu ɗari kai sai ka zo ƙaramin ɗan kasuwa za ka yi a tafi a bakin shagonsa in ka ɗan raba a shekara sai ce za ka ba shi dubu sittin wani ma ya sake zuwa ya raba a bakin shagon shi ma ya karɓi dubu sittin kaga in an haɗa ya karɓe naira dubu ɗari da ashirin shi ne mai rumfar amma ku kuke biyan wa ku kuke biyan rumfar sannan in shekara ta yi ya matsa muku lamba sai kun kawo naira dubu sittin sittin nan sannan wannan rumfan da yake ka'idata ta gwamnati naira dubu ɗari ne wani sai ya ɗauke ta siyar ma da wani miliyan uku da sharaɗin cewa kuma wannan dubu ɗarin ta gwamnati da ake biya Ka kai siyar siyarwa haka duk shekara kuma sai ka dinga biyan haka da ka ba yadda za a yi in mutane ba su yi ƙoƙarin canjawa ba daga matakin da suke a grass level ba mu da gaskiya ba mu da amana duk wanda ya samu dama a zalimi ne sai dai in baka tura shi gaba ba so ina ganin ba wani dalili ma da za a ci gaba da kuka da wayannan mutane ban ga dalili ba ba wani dalili wallahi kawai in za mu koma zuwa ga Allah ai musu addu'a Allah ya gyara su a koma duk kuma wanda ya faɗa maka ya ce akwai wata hanya da za a samu sauki ba wannan ba ƙarya yake fata mu ɓata lokaci kawai ake ba ma kallon yadda al'amura kullum ƙara lalacewa take sannan mu kuma ba ma kallon cewa tsara lalacewa muke ka duba ka gani a ƙasa duk in ka yi mu'amala da mutum takwas goma ta kuɗi takwas da ƙyar za ku tsara lafiya da haka ake Allah maɗaukacin sarki ya ce wala ƙada na ila kuma min ƙablika mun aiko manzanni kafin kai fa akadnahum bil a wad ra'i muka kama su da tsanani na rashin lafiya wato tsanani na talauci da kuma tsanani na rashin lafiya me yasa suke yin haka Allah ya ce la'allahum yatadarra'un ko mutane sa kankan da kai su koma zuwa ga Allah shine fal bala'u fal ba'sa'u shiddatul faqri wad darra'u shiddatul marad tsananin rashin lafiya ay musibatin ba'da musiba musiba bayan musiba hatta yakunu ala silatin da'imatin billahi don mutum ya zamanto kowa ya koma ya zamanto yana da alaƙa kyakkyawa da Allah da haka ku roƙi Allah kada mutane su kada, da barin roƙon Allah da ambatan Allah Allah ya ce falola izja'ahum ba'suna tadarru me yasa lokacin da muke turo muku tsananci tsananci ba za ku kankan da kai ku koma zuwa ga Allah ba wallahi in kaga halin da muke ciki yanzu al'umma ta kasa rujui ta koma zuwa ga Allah abinda zai haifar mata da haka Allah ya faɗa ya ce walakin ƙasar ƙulubuhun zuciyar mutane ta riga ta bushe ne ta lalace sannan wa zayyana da kuma shaitanu a makanu ya amalu shaitan ne yake kawata musu abin da suke yi to abu na biyu da zai faru wanda ya fi wannan muni kun ga wannan musibin da Allah ke jarraba mutane da shi idan ba a koma zuwa gare shi ba Allah yana iya a buɗe kuma mutane kofofin ni'ima ɗin amma a lokacin Allah sai ce ma na su ma zukiru bihi da kun ci gaba da barin abin da muke muku wa'azi da shi to fatahana alaihim ba kulla shi duk wata ƙofa ta rayuwa Allah yana iya bude muku ita hatta idza farihu sai mutane sun yi alfahari da takama Allah yake akaznahum bagatata. sai mu kama ku on expect inda ba ku yi tsammani rana ɗaya Allah ya turo wani bala'i kamar garin Kaduna nan a zabtare rabin mutanen a tafi kawai shi kenan Allah ya ce fa'idahun su. wannan shi ne hikima ta farko mu koma zuwa ga Allah abu na biyu shi ne luzumul mubtali na listigifa mutanen da aka jarrabe su da matsaloli da yawa su koma su ci gaba da istigifari wannan fa'ida ce muhimmiya a lokacin da aka jarrabe mu da musiba za ka gan shi yakan wato firgita ya koma zuwa ga neman gafara to farko abin da ake so ka fara tabbatarwa da Allah cewa farkon ka kayi ba daidai ba kafin ka nemi zunubi me ya kai yawan zunuban yanzu amma me ya kai yawan girman gafarar da Allah yake da ita kowa ya sani ba za a haɗa ba da haka gifari ibada ce wacce take mai sauƙi? ba ta kallafa maka cewa wai sai kana da kuɗi sannan za ka iya neman gafarar Allah ko matsayi A'a. kawai tana kallafa maka zuciya ce mai godiya da harshe na ambatan Allah da kuma rai zuwa ga Allah wacce take mai tuba mai neman gafara din. ga annabi Muhammad nan sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na mai bishara mai yin bishara ga baki ɗaya yana cewa ma min abdin babu wani bawa yuznibu zamban da zai yi zunubi fa yi husnu tuhura yaje alwala ya tsarki thumma yaqumu sannan yaje ya tsaya ya sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya gafarta masa sannan annabi ya karanta wannan ayar cewa na idza fa'alu Su sune wa'inda idan suka aikata wani zunubi Audalamu zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukan su zakarullah sai su tuna Allah da zuciyarsu su yi nadama fastakbaru da dhunubihim sai su kuma su nemi gafarar zunubansu Allah ya tambaya ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye ya gafarta muku dama laifukan ku in ba Allah ba sannan walam yasiru ba sa dogewa su ci gaba da aikata abin da suke aikatawa suna sani fa'ida ta uku shine rif'atul makanati wa ta'hil lil amal alkhairi daga matsayinka da kuma tantantar maka wajen aikin alheri muna da abin koyi cikin rayuwar annabi ibrahim lokacin da Allah ya jarrabe shi da wasu kalmomi ya cika su Allah ya ce mana wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimati ku tuna lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi sai annabi Ibrahim ya cika su wanda malamai sun dunkule sun ce ya kunshi umarni ne da hani domin a ce kana son ɗa a lokacin da shekaru suka ja baka samu ba ka haifi ɗan ɗan ya taso lokacin da kake ganin za ka amfana da shi ya kai shekarun da na balaga yana aiki sannan a ce ana so ka kwantar da ɗan ka yanka ɗan dan a gwada a gani a zuciyarka girman Allah yake gaba kowannan ɗan saboda ɗa uba yana son ɗansa so na tausayi amma ka annabi ibrahim ya bi bai tsaya wata wata ba shi yasa Allah ya ce to na sanya ka ka zama abun koyi ga mutane ya ce duk zuriya ta Allah ya ce a ina ai dukkan wanda yake azzalimi ne wannan alƙawarin bai samuwa da haka annabi ibrahim ya tsaye da waɗannan kalmomin kuma ya cika abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya cika shi yasa Allah ya ce mana wa Ibrahim allazi wafa da annabi Ibrahim da ya cika alƙawarin Allah fa kanat natijatu to sai sakamakon ya zama shine Allah ya sanya shi imaman shugaba sannan wa qudwatan lin-nasi fil khairi jagora ne cikin alheri daka daga kai shi duk wani annabi da kasan ya zo duran ƙasa to ya zo ne ta zuriyar annabi Ibrahim sannan abu na hudu dalilan da ke sa Allah ya kawo jarrabobi shine daga cikin fa'idojin akwai alin wal khudu karyewa da nuna kasanci da faduwa gaban Allah daga gaske ne duk mutum wato daga gaske ne wanda aka jarraba mafi yawancin mutane su ne wajen karyewa da kasantar da kai zuwa ga Allah wannan fa'ida ce wacce take babba ba wanda yake sananta sai wanda aka jarrabe shi amma wanda aka jarrabe shi ba daidai yake da wanda yake zaune lafiya yake ba a jarrabe shi ba shi yasa hatimul asam yake ce abu biyar ba ka sanin suna da muhimmanci sai abu biyar ya same ka in kana zaune lafiya a kasan ta kake ba za ka taɓa sanin zaman lafiya na da ƙima ba sai lokacin da tashin hankali ya zo sannan za ka gane zaman lafiya arziki ne babba da haka za ka same shi yana tsaunar rahmar Allah cikin dukkan al'amuransa yana koyon haƙuri akan rashin lafiya daga cikin annabawan Allah annabi ayu Allah ya jarrabe shi saboda wani sababi kuma ya yi haƙuri wanda yake babba shekaru masu yawa har Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya annakan annabi ayu ya ce inna na musabirin mun samu annabi ayu yana da haƙuri ba fa ni ko kai ba fa Allah ya kalli ne cewa wane yana da hakuri ka san hakurin sa ya kai hakuri kuwa Allah ya ce ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwa sannan mutum ne mai yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyar daga cikin hikiman jarraba mutane shine bayyanar masoyi da wanda yake ba masoyi bane lokacin musiba za ka samu wanda suke kewaye da kai hatta cikin iyalanka wasu za su himmantu da abin da ya dame ka za ka samu wannan idan matsala ta faru idan ana a aje a ɗauko likita zai tafi da gudu zai je ɗauko wannan idan magani ake bukata zai je ɗauko wannan yana maka addu'a da ikhlasi zai tashi cikin dare lokacin da ba wanda ke gani yana roƙon Allah cewa wani Allah ka bashi lafiya domin yana ganin cewa faɗuwar wani cikin al'umma al'umma ce ta faɗi wani kuma yana tsayawa Allah ka tsare mu banda zagi ya yi wa'annan da fatan shari ba abinda zai yi da haka ba zai kowane irin motsi ba don ya kawo gudunma lokacin da musiba ta zo maka kamar yana gurin bala'in ya karu gare ka ne kai wani lokaci yakan yi addu'a cewa na ma halin da ya samu kanshi kada Allah ya ba shi lafiya to ba wuce yana cewa da matar kirki da abokin kirki duka ba za ka gane su ba sai jarrabawa ta zo maka in kana da matsayi kana da kuɗi kana da waye ana zaune lafiya lokacin da wuya ka iya gane wanda ke tare da kai na hakika sai lokacin da jarabawa ta zo maka lokacin ne za ka gane matarka in babu za ta zauna ko ba za ta zauna ba lokacin ne wanda suke zagaye da kai abokanka lokacin za ka gane waye zai tabbata waye ba zai tabbata ba amma yanzu ana aka kawai ana akwai ana ta dariya to shikenan ba za ka taba ainihin wato ganewa ba sannan abu na ainihin wato shida akwai jin ni'imar Allah subhanahu wa Ta'ala abu na bakwai shine kuma karatun Alƙur'ani da fahimtar wasu daga cikin ma'anonin Alƙur'ani. ɗin lokacin da aka jarraba ɗayanmu daga musiba idan ya wato gaugawa ya koma zuwa ga littafin Allah yana karatun shi zai samu wato so a cikinsa da kwaɗayi sau da yawa mutum yakan samu dama a cikin zuciyarsa wajen karatun ƙur'ani lallai wannan yakan fara masa da tasiri na ban mamaki yake na rantsi da Allah inda mutum zai ta dabburin littafin Allah a lokacin da kai aka jarrabe ka da za ka ga abin mamaki a ciki da aka halittun nan duka gabaki ɗaya da kake gani babu abin da ba a waye gari ba yanzu yana wa ɗan adam wa'azi don me don ya kiyaye ko koyi wani abu ga wannan abin halittar wanda yake ba a ga shi yana magana mafi kaiwa makura wajen balaga wajen maganarsa mimma ya aƙilil umura wanda yake kiyaye al'amura wanda ɗan adam da yake da hankali yake kiya al'amura yake magana mun san cewa hankaka shine wanda ya koya wa ɗan adam na farko lokacin da ya kashe ɗan uwansa ya zai rufe gawar ɗan uwansa mun sani shi ya kashe gawar amma ya rasa ya zai yi ita sai da Allah ya tuwo hankaki sannan suka koya wa ɗan adam to ga yadda zai rufe gawar ɗan uwansa saboda Allah yana da iko akan komai ga tururuwa nan lokacin da ta ji annabi Sulaiman yana tahuwa ita ta tara mutanenta ta ce ya ayyuhan namul udkhulu masakinakum kowa ya shiga gidan shi da Sulaiman ya zo ita taka ku da rindinarsa bai ma sani ba ga alhuda-huda nan yana mamaki ƙwarar gaske gaske lokacin da ya je ya ga wasu mutane a garin sama, suna bauta ma wani Allah mamaki yake tsuntsu ya je ya yi bayan ya zo da annabi Suleiman labarin da shi ma bai sani ba amma cikin abin da ya bashi mamaki a samu wata halittu amma a ce rana suke bautawa sannan ga kare wanda ya zauna da mutanen kirki a suratul kafi Allah madaukakin sarki albarkar wa'annan mutanen ta shafi wannan karan har sai da Allah ya ambace wannan karan a Qur'ani wa kalbuhum basiqun zira'aihi bil wasi law talata alaihim law laysa minhum firara wala mulita minhum ru'ba ga kogi nan ya tsage saboda umarnin da Allah madaukakin sarki ya masa lokacin da ya dauko annabi nu mu duba gani an fi karfin annabi nu lokacin da matsaloli suka taso kawai ya daga hannu ya ce fa da aran babu ya roƙi Allah ya ce an nema galubin Allah an fi ƙarfi na fanta ka kamun ce kafin ne wannan Allah da kansa ya ce wa uhiya ila nuhi mu muka yi wa annabi nuhu wahayi cewa annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana a mutanen ka duk wanda kaga bai imani ba to ba wanda zai ƙara imani da ka fala ta sai su ma kanu yaf'alu duk aikin da kaga wani yana yi na banna ya daina ka. yanzu abin da muke so lokaci yayi ka daina wa'azi ka bar shi na ilfulka je ka sassaka jirgi bi na wa wahayina da wahayinmu da kuma kan idanunmu amma ka kalla fa duk yadda rahaman nan take da Allah ba sai da aka samu wasu bayi suka fusatan da Allah da zai dauki mataki sai da cewa annabi nuhu wala tuqatibni fil ladina zalamu waɗannan mutanen azzalimin kakka kuskura kai min magana akan abin da zan musu innahum mugraqun wallahi sina natsar su kada ka kuskura kai min magana magabaci ne fa aka tambaye shi aka ce da za ka zo lahira a tsayar da kai kayi laifi a ce ga mamakka da babanka su yi maka hisabi ga Allah ya maka hisabi hisabin wa za ka ɗauka ya ce wallahi ba zai ɗauki nan mamashi da baban shi ba na Allah zai ɗauka aka ce mai dalili saboda ya ce ya san Allah arhamun rahimi ne duk yadda mamasta da babansa suke da tausayi to ya san Allah ya fi su tausayi amma tare da haka wasu sai da suka fusata Allah ya ce wala tuqatimini fil ladina zalamu innahum mughraqun yazo yana sassaka jirgi wa kullama yasna'u al fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakharu min in yazo sai aka kalle shi ah, manu wai da ba ka yi wannan sana'a ka zo ka ta tada fitina cikin mutane tun farko da ka sani da harkar wannan sana'a ka kama ai bi maka wannan wa'azin da kake ta tada fitina da rikici cikin mutane qala sai ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum in kuna mana izgiri akwai lokacin da za ku za mu rama fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi adabun yuqdi wa hillu alayhi adabun muqim Allah yake hatta idza ja'a amruna wa farat tammu da safi irin haka ana toya waina a inda wuta ke fitowa kai ka ga ruwa ya fara fitowa ka san bala'i ya wa farat tannu sai ga ruwa ya fara fitowa ta tandar waina to a lokacin ne Allah ya ce fa ba abwaabas samaa'i bima'in munhamir muka ce wa sama duk wani idan ruwa kofar ruwa da ke sama ta bude wa fajjarna al-ardu uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad aka ce wa ƙasa duk inda wani idan ruwa yake ya bude kawai amma lokacin ne Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa to wannan jirgin da aka ce annabi nuhu ya dauki mutane Allah ya ce hatta idza a amruna wa farat tanur qulna amil fiha min ka dauka duk wata halitta da kaga ta wanzu a doron duniya a lokacin sai da annabi nuhu ya ɗauki nau'i biyu saka cikin jirgi Allah ya ce qulna amil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka da iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana amma wa ma ma'ahu illa qalil ka duba ka gani fa manya-manyan duwatsu wanda idan ɗan adam ba zai iya ganin girmansu ba amma lokacin da wannan ruwan tufanin ita su a wannan lokacin Allah yake cewa mukullin jirgin tuka ta idan ana so a tafi ba su ya sha wahala wa ka kabu haka wa bismillahi in yana so ta tafi ce kawai bismillahi in an zo inda zai tsaya ma majalihawa wa mursaha da ya ce ta bismillah ta tafi an zo yana so ta tsaya ce bismillah sai ta tsaya a duk duniya akwai wanda ya sai maka jirgi irin wannan babu shi mukul ba sai ka ba inji ba komai kawai tuka mukullan bismillah majriha in an zo ana so ta tsaya wa mursiha kawai a ce ta tsaya inna rabbi lagafurur rahim to a lokacin ne wahiyar ta jiri bihin fi maudin kaljiba tana tafiya da su kamar wani irin fangalalan dutse babba annabi nuhu ya hango dan su ce wa kana fi ma'azilin ya bulayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafiri yace kai na baba saboda kangararre ne lalatacce ne yace shi san ba zai ba ya hango wani dutse can ba dutse can zai je zai hau shi yana ganin an ce zan da a tsira yace masa ina wallahi babu ba za a tsira ba shikenan magana ta riga ta ainihin wato lalace ga teku wanda Allah ya tsiratar da annabi Musa da umarnin Allah ɗin so biyu marratan wa huwa tiflun mun san cewa da teku Allah ya amfani ya tsiratar da annabi Musa yana yaro dan sanda aka haife shi ana cikin tsoro Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i idan kin ji tsoro ba za ki ba dauke shi ki sa shi cikin akwati ki je ki saka shi cikin teku wannan akwatin kuma shine ya kai annabi Musa gidan Fir'auna aka tsince shi sannan kuma da Allah madaukakin sarki ya tashi ya tseratar da shi yana annabi babba lokacin da suna bakin teku a tsaye da fir'aura ya ji labari sun fita sun bagare. ya sa aka turo aka biyu yana cewa wa'annan inna haƙula ila shirzimatun ƙalilu mutane minority muna majority da kuɗi da mulki da komai a hannunmu su hana mu sakar aka bi aka ce a je a musu kwaf suna tsaye a bakin teku annabi musa ɗaliban shi suka hango suka ce ƙala ashabu musa inna lamudrakun za a gama da mu Allah na Musa ya ce musu kalla inna ma'i rabbi sai hadi aka ce yadda kike ku da sandar yadda kike ku ta buke suka hau suka tsallake Allah ya tsiratar da shi ta hanyar teku yana yaro dan karami a jinjiri kuma na haza ta ƙarshe wurin tsallakar da shi daga abokan gaba shi Allah ya amfani da teku in mutum ya karanta Qur'ani zai ga wannan sannan lokacin da wato wannan a mutum zai ga wannan sannan ga wuta wacce Allah ya canja ɗabi'arta ta koma wato tana da haske kawai ba ta da zafi da umarnin ubangijinta mun san matsalar annabi ibrahim to don haka ina haɗa ka da Allah da za ka karanta ƙur'ani kai ta dabburin waɗannan abubuwan za ka samu cewa ba za ka yi wani tunani ba face sai zuciyarka ta kaskanta ta koma zuwa ga Allah in kana cikin wata jarrabawa ne sai ka manta jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya maka bayan wannan tunanin zuciyarka zai ƙara ainihin wato ƙanƙan da kai da komawa zuwa ga Allah Allah ya ce mana innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah mu'mine sune wa in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sa takan firgita idan an karanta musu ayoyin Allah suka ainihin wato ƙara ainihin wato imani sannan sukan dogara ga su abu na takwas daga cikin jarrabawa da Allah in yi maka fa'idarsa shine shafi maka zunubanka da kurakuranka Allah yakan shafi maka zunubanka da kurakuranka ta hanyar wata musiba da ya jarrabe ka da ita kamar yadda yake kakkaɓe ma wato bishiya ganyoyi ya tabbata daga abdullahi ɗan mas'udi ya ce na shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama huwa yu'afu alhali annabi yana rashin lafiya sai na ce ya rasulullah innaka latu aqwa kan shadina naga kana zazzabi zazzabin ma mai tsanani qala sai ce ajal haka ne inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum annabi yace ni in na tashi zazzabi ba irin naku nake yi ba ni wa Allah ninnin kamun yake yake ce masa to tunda haka ne qultu zalika anna laka ajrayni kana da lada guda biyu qala ajr sai annabi yace yace wannan babu wani musulmi da Allah zai jarrabe shi da wata cuta kaya ko sama da kaya ya yi haƙuri da ita sai Allah ya kankare masa miyagun ayyukansa sannan ya kayan masa da ainihin wato laifuffukansa kamar yadda bishiya take kankare ganyenta sana abu na tara akwai ta haƙiƙun tauhidul kamil tabbatar da tauhidi cikakke ga Allah subhanahu Ta'ala, ibtila'i yana janyo wa mutane wannan sannan abu na goma wanda shine na ƙarshe alqurb min Allah yakan jawo mutum kusanci da Allah da kuma tabbata akan wannan har mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah ko ba komai yanzu halin da muka shiga ciki ni in yi kokari in koma in gyara alakata da Allah da mutane kai ka gyara wancan ya gyara ko ba komai ko ƙasar ta gyaru ko kar ta gyaru to kai in ka gyara ka da Allah ran da mutuwa za ta zo maka ka bar duniya ka ci ribar zamanta Shi shikenan kawai wanda mu muna fatan Allah ya gyara ƙasar. wannan shine babban addu'ar da muke da haka gaskiyar magana mutane a wannan abinda muka faɗa cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yana nan da haka shugabanni mai ta masa addu'a bai daga cikin manhajinmu da tsarin la'antar shugabanni ko tsine musu a yadda al'amura suka lalace ma dama muna rayuwa a ƙasar shugabannin daga cikin mutum sannan yana daga cikin haƙƙin da suke da shi akan mu musu addu'a ta ka gobe duk inda muke da gudunmu da za mu bayar don ƙasar ta zauna lafiya za mu bayar kuma za mu ci gaba da yin addu'a da izinin Allah kowa yake kan mulki Allah ya yi masa jagoranci Allah ya shige masa gaba da haka mutane a ci gaba da yin addu'a Allah madaukakin sarki ya zauna da ƙasar nan lafiya Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ƙasar nan lafiya bari mu karanta ta larabcin a gurguje wannan shine alhamdulillahi alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wa annahu huwa adhaka wa abaka al-mubtali wal mu'afi al-qa'il wa qawluhu al-haqq فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ نعمه ظاهرة وباطنة على الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا أبو ورسوله خير من شكر على النعماء وصبر خير من شكر على النعماء وصبر على البلاء حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة الصفوة المتقين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فإنه لا خير للبشرية ولا صلاح للإنسانية إلا بتقوى رب البرية واعلموا أنه مهما بلغت الأمم من الحضارة المادية والاكتشافات العلمية فهي خداد ما لم تكن تقوى الله هي الزاد يقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال ربنا عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن الفرع الأسر الأنصاري على دي شمس الدين القطبي في كتابه الجامع لأكام القرآن أئن الدنيا دار بلاء وامتحان فأراد سبحانه أن يجعل بعد الأبيد فتنة لبعد على الأموم في جميع الناس مؤمن وكافر فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والفقير السابر فتنة للغني ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحصد ولا يأخذ منه إلا ما أعطى وأن يصبر كل واحد منهم منها على الحق كما قال الدحاق في معنى أتصبرون أي على الحق وأصحاب البلايا يقولون لما لم نغفى والأعمى يقول لما لم أجعل كالبصير وهكذا ساهم كل آفة والرسول المخصص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في أثره وكذلك العلماء وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ولذلك ينبغي أن نعلم في أن نعلم أن في الابتلاء والامتحان والاختبار بالمصائب والبلايا حكم وفوائد الأول إرجاء العباد إلى الله قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فالبأساء شدة الفقر والضراء شدة المرض أي مصيبة بعد مصيبة حتى يكونوا على صلة دائمة بالله فادعوا الله ولا تغفل عن ذكري فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الثاني لزوم المبتلين الاستغفار إنها فائدة مهمة فعندما يصاب أحدنا بمصيبة تراه يفزع إلى الاستغفار فاعترف بذنبك قبل أن تستغفر ربك فما أكثر ذنوبنا ولكن ما أعظم غفران ربنا لنا فالاستغفار عبادة ميسورة لا تكلفك مالا أو نسبا إنما تكلفك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ونفسا إلى الله تائبة مستغفرا فها هو البشير يبشرنا جميعا بقوله ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الثالث رفعة المكان والتأهيل للأمل الخيري ولنا في إبراهيم الأسوة الحسنة حيث ابتلاه ربه تعالى بكلمات فأتمهن إذ قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين فإن إبراهيم عليه السلام قام بهذه الكلمات ووفى بها قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى فكانت النتيجة أن جعله الله إماما قدوة للناس في الخير الرابع الانكسار والخضوع لله نعم فالمبتلى أكثر الناس انكسارا وخضوعا لله وهذه فائدة أزمى لا يشعر بها إلا المبتلون فليس المبتلى كالمعافى فتجده يرجو الله تعالى في كل أموره فيتألم الصبر على المريض من نبي الله أيوب فقد شفاه الله بسبب صبره العظيم سنوات وسنوات إنا وجدناه صابرا نئم الأب إنه أواب الخامس إظهار المحب من البغيض من المبغض وقت المصيبة تجد حولك أهلك يهتمون لهمك فتجد هذا يجري لإهدار الطبيب وثان يجلب دواء وثالث يدعو الله بإخلاص أن يشفيع وآخر يقف والعياذ بالله شاتما وتلكم هي المصيبة ولا يحرك ساكنا عند وقوع المصيبة وكأنه يتمنى أن تزداد سوء وربما يدعو الله لا يكشفها ورحم الله القائل ورحم الله القائل رحم الله شدائد أهدت إلى إلي عدو من حبيب السادس الشعور بنعمة الله تعالى السابع تلاوة القرآن وفهم بعد معانيه عندما يصاب أحدنا بمصيبة فإنه يفزع إلى القرآن ويقرأ فيه بشغب فربما تتمكن من قلبه القراءة فإنها تهدث أثرا عجيبا فيه فوالله لو تدبرت كتاب ربك أيها المبتلى لأصابك الأدب الأجاب فالكون كله راعى يجد ابن آدم لأله يئي أو يتألم فكان هذا المخلوق الأعجم أبلغ عبارة ممن يأكل الأمور ويتكلم فالغراب علم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه والنملة تنسف لقومها حتى لا يعصمنهم سليمان وجنوده والهدهد الذي تتعجب من سجود أهل السبع لشمس من, لشمس من دون الله والكلب الذي جالس الصالحين فأتابعوا بركتهم والبهر الذي انصدع لأوامر ربه دين عمل نوعا إلى برد الأمان واليم الذي أنجى موسى بأمر الله مرتين مرة وهو طفل صغير وأخرى وهو نبي كبير عندما لاحقه هذا التابوت فضرب موسى البحر بعصاه فصار كل فرق كالطول العظيم الجبل الدكم والنار التي غيرت طبيعتها فصارت مشركة بأمر ربها لا مهلكة مهلكة بالله عليك لو قرأت وتدبرت هذه الأمور ألا تتفكر وتخشأ لرب ألا تتفكر وتخشأ لله رب العالمين وتنسى ابتلاءك وبعد هذا التفكر يزداد قلبك خشية لله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الثامن مهو الخطايا والذنوب والله يحط عنك خطاياك بابتلائك كما تحط الشجرة أوراقها وعن عبد الله بن مسعود قال دخلت على رسول الله وهو يوأك فقلت يا رسول الله إنك لتوأك واءكا شديدا قال عجل إني أوأك كما يوأك رجلان منكم qultu zalika anna laka ajrayn qala na'am qala ajr zalika kadhalik mamin min muslimin yusibuhu adan shawkatun fama fawqaha illa kaffara Allahu biha sayyi'ati kama tahuttu ash-shajaratu war'aha التاسع تحقيق التوحيد الكامل لله تعالى العاشر القرب من الله والثبات على على ذلك حتى الممات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سراكنا من سكي حالة ونن مئيدي قوة لشيكرا zannan zazzau muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara maka lafiya da kai da makarabanka Allah ya ƙara kusanci da ainihin wato a gare shi Allah kuma ya ƙara maka ainihin wato lafiya kuma mutane su ci gaba da yin addu'a Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya da haka muna addu'a muna tawassuli da wannan aikin da muka yi Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya da abin da ya zama matsala ya hana ƙasar nan zaman lafiya idan a ilimin Allah na gaibi wanda suke matsalar ƙasar nan za su shiri to muna roƙon Allah ka shirye su ƙasar ta zauna lafiya in ba za su shirye ba to Allah ka shagalta su da wata matsala don al'umma ta zauna lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh